wai za ka ba da sha'awa ga wanda zuciyarta bata amince da shi ba. Eh gaskiya ne. Kaɗan daga cikin shirin da kowa na wannan satin. Na shiga uku. Kuma in yarinyar nan aka ce ta mutu to ki shirya ina dawowa gida zan makure ki wallahi lafiya ki zan yi. To ai ko me na gaya maka malam barakwai ka jawo. Wai rainin naki har ya kai ki rinka duban tsabagen idanu na kina gaya min duk kalmar da kika ga dama ki ga. Tsoro nake ji wallahi gwaran ta fasiya. Ba wata matsala. Ai ko me ba kama hannun yaro. Gidan bara insha Allahu.